muna muna tattara mu gyara mu aika mu ma nan ga kaga community biro 107 gare mu biro 107 gare mu kuma ku ah, zabe na community kwantanaman ga na komin na cikin daji mu zabe har kashi uku yake akwai na conseil regional akwai na conseil de ville akwai na conseil d'arrondissement zabe har kashi uku yake kenan aiki gare mu da yawa mun liƙe cikin nan muna na muna ese mu tattara sakamakon nan mu samu mu yi a gyara aikin mu mu hiddo resulta a ƙarshe sai mu shaida muku da cewa mun ziyarci mayan jam'iyoyin siyasa daban-daban na jihar tawa kamar yadda kuke gani sun yi mana ƙarin bayani ɗaya bayan ɗaya yadda zaɓen ya gudana a nan jihar tawa daga tawa sai mu je talabiyar inda abokan aiki mu suka tattaro mana ra'ayoyin wasu daga cikin mazauna garin dangane da irin yadda aka gudanar zaɓuɓɓukan a ranar ta shekaran jiya lallai abin an yi shi eh, cikin kwanci hankali da lumana ba wani tashin hankali kuma zaɓe kuma da kalla ko'ina sakamakon ko'ina da zaɓa yadda muke so wallahi mun tashin hankali gobe da wallahi an yi shi lahiya lau an yi shi lahiya lau babu wani matsala muna son wanda ga kuwa kuma a yi shi cikin kwanciyar hankali kuma wanda duk Allah ya yabba, mu dai Allah ya zaba mu da wanda gajin tausayin mutane an yi zabe cikin gaskiya kowane daga gidansu ya ga abin da ya samu babu wanda ga an yi satan shi da na farko an yi zabe lahiya an kare lahiya kuma haka in Allah da duk gudan kasa ba mu ji matsalar koyi ba nan babu wani matsala kuma haka za a yi insha Allah hau wanda ga zakwa zaɓe za a yi cikin lumana da kwanciyar hankali tun azalda kasan Nijar babu wani matsala kuma ba yau na gare mu da ta zo ba za a ce a fara matsala wanda Allah ya ce Allah ya bashi abi Allah na bashi kujerar nan mutum guda na ga hawan mu mu juna biyayya wa da kakin nan mu da kakin nan sun kai mu juna biyayya mu ma mu juna biyayya kan mu sa abun duniya gaba kuma nan Nijar kowa da kowa kowa ɗaya ba ɗaya na wata tawaga ta haɗin gwiwa da ta haɗa mambobin majalisar mashawarta ta jihar maraɗi da mambobin majalisar mashawarta ta jihar damagaram ta gudanar da wata ziyara aiki a jihar ta damagaram inda suka gudanar da ziyarce-ziyarce domin duba ayyukan da aka samu zartarwa a cikin tsarin na nazan tafo kasu montari na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto ta wannan tawaga ta majalisar mashawarta a jihar maradi da kuma majalisar mashawarta a nan jihar da makaram tana kalkashin jagorancin shugaban majalisar mashawarta na maradi malam fati bala da kuma shugaban majalisar mashawarta a nan da makaram malam mutaru usman haɗin gwiwar wato wannan tawaga guda biyu sun samu sun gudanar da ziyarce-ziyarce a wuraren da shi wannan tsari na zantafo ke tafiyar da ayyuka misali mai kayatarwa a cikin wato departament ingure cikin wannan Jihar ta da makaram musamman ma a karkarar girgir inda su kasance wato a garin fofo mu sanar da ku cewa wannan mambobin tawaga guda biyu lalle sun so mu zartar da waɗannan ayyuka ne a jihar maradi tun a shekara ta dubu biyu da goma sannan kuma a nan da magaram a shekara ta dubu biyu da ashirin wannan haɗin gwiwa ya ba da damar an zartar da aikace-aikace daban-daban a cikin wato wannan tsari na zantafo wanda ke ba da karfi bisa kan sha'anin burtali bisa kan karfafa hilayen kiwo da kuma maganar gina wato rijiyoyi daban-daban da mashaya don wadatar da makiyaya da manoma na wajen harkar inganta kiwo da kuma sha'anin noma da kau da duk wani rikici tsakankanin wannan jinsi guda biyu na al'umma manoma da kuma makiyaya mambobin tawagar haka sun kasance a bayan garin fofokin cikin Usman dukkan su sun yaba kwarai da gaske game da irin wannan aikace-aikace na tsarin zantafo wanda ya ba da damar aka karfafa waɗannan ayyuka don inganta sha'anin kiwo a cikin wato wannan jihohi guda biyu da kau da duk wani tashin hankali tsakankanin manoma da kuma makiyaya wannan kuwa sun yi farin ciki kwarai da gaske sun yi fatan sauran ma wato waɗansu aikace-aikace daga ɓangaren gwamnati da masu hannu da shuni a karfafa irin wannan aiki don ƙara kyautata rayuwar al'umma da kuma samun ci gaba mai ɗorewa. duk da jihar garam an zo karshen zaman taro karo na uku na majalisar mashawarta ta jihar zaman taron da aka yi a karkashin jagorancin shugaban majalisar ambasada muntari usman musake tuntubar kasu muntari domin karin bayani wannan babban zaman taro ya wakana ne a karkashin jagorancin shugaban wato wannan majalisa ta jihar da magaran gabaki daya malam mutar usman haka kuma an samu kasancewar wakilai daban-daban na huskara bariki da kuma da galgajiya haka kuma akwai kasancewar su kansu wakilan wato wannan majalisa ta huskar jihar da magaran mashirin barin gado da kuma tubarkalla kusoshin ma'aikata da sauran jama'a maza da mata wadanda aka yi ta a cikin hudubar dai albarkacin wato wannan babbar haduwa shugaban majalisar mashawarta a nan da magaran malam mutaru usman ya nuna farin cikin shi da jin daɗin shi kwarai da gaske da allah ya sa wato aka samu damar tafiyar da wannan zaman taro na uku a cikin wata wannan shekara sannan kuma ya nuna cewa a cikin dai wannan shekara ta biyu da ashirin alhamdulillahi an samu kuɗaɗe da dama waɗanda suka ba su damar tafiyar da aikace-aikace daban-daban daga ciki har da kuɗaɗen da ita da kanta gwamnati ta samu ta saka a hannunsu kamar irin waɗannan kuɗaɗe na man fita da kudaden wato da ake samu daga kamfanin suraz da dai sauran wato kudade wanda gwamnati ke maidawa hannun majalisar mashawarta domin ba ta damar zartar da ayyuka wato daban-daban jimla dai akwai kimanin sabar kudi miliyar daya da miliyon ashirin da jikka goma sha tara ɗari bakwai da wadansu bulbudin tambaye cikin kasafin wato kudi na wannan majalisa kimanin miliyar daya da miliyon ɗari biyu da arba'in da daya da waɗansu balbaɗin tammomi wato a sama wanda ya tabbatar da cewa an samu kenan wajen kashi 82 da dugo goma sha shida daga cikin ɗari waɗannan kuɗaɗe sun ba damar zartar da ayyuka daban-daban wanda ya sa al'umma su gani a ƙasa daga ciki har da aikace-aikace na wannan fasalin ci gaban wato wannan jiha ta da magaram don ƙara kyautata rayuwar al'umma akwai kuma ƙoƙarin da aka yi na tafiyar da aikace-aikace kamar a fannin kiwo a fannin noma a fannin kiwon lafiyar al'umma wajen sha'anin tarbiyya da kuma sha'anin wasannin motsi sannan kuma an samu an zartar da ayyuka wajen maganar abin da ya shafi rigakafi na cuta ta makoshi da ake kira da suna covid-19 ko kuma corona sannan ya nuna cewar tubarkalla tare da masu hannu da shuni nan ma an samu an zartar da ayyuka daban-daban a cikin wato wannan jiha ta da magaram alamar tabbatar da cewa guri ya cika game da tafiyar da aikin wato wannan majalisa ko da yake akwai sauran abubuwa da dama waɗanda jama'a ke shira don ƙara bunƙasa rayuwarsu da kuma ci gaban ita wannan jiha ta da magaram to madalla jama'a masu kallon sauraron mu anan muka zo karshen shirin namu na maraicen yau a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka min da gabatar muku labaran nake muku fata da heri mu huta lafiya Au Niger, comme partout ailleurs dans le monde, la célébration de mariage donne lieu à des cérémonies de régissance selon les coutumes et les traditions ancestrales de chaque localité. Ainsi, la musique et les danses traditionnelles sont souvent incontournables. Ce sont des éléments qui donnent plus d'éclat aux cérémonies de mariage cérémonies qui peuvent s'étaler sur trois jours, voire une semaine, selon les traditions et les ethnies. Depuis quelques temps à Niamey, après la frénésie des groupes d'orchestre modernes, nous assistons agréablement à la revalorisation de nos us et coutumes lors des mariages avec le retour de Hanna ou Kauyawa Pati qui se tient à la veille ou quelques jours avant la phase ultime qui est la cérémonie religieuse. Le Hanna regroupe essentiellement des femmes et des jeunes filles. C'est des pratiques qui consistent au port de nos tenues traditionnelles lors des mariages. Des tenues qui sont culturellement ancrées dans nos traditions et qui ont toute la, la, beauté, si vous voulez, la splendeur de les voir portées par nos populations nigériennes. Donc c'est des pratiques à encourager. J'appelle par cette occasion le ministère de la Renaissance culturelle à trouver des mécanismes sociaux de valorisation de ces pratiques, qu'elles soient des pratiques qui seront toujours dans nos traditions, en veillant bien sûr à ce qu'elles ne soient pas aussi coûteuses que nos traditions de tenues qu'on fait lors des mariages. Parce qu'on trouve, il y a une extravagance de fois lors des mariages, euh, on parle de quatre tenues, quatre uniformes, donc c'est vraiment extravagant en termes de, de, de dépenses et c'est ostentatoire par rapport à ceux qui, qui ont des petits moyens. Le Kawiawa Party a pour objectif, dans le temps, de galvaniser les organisatrices du mariage pour assurer une bonne réussite de l'organisation et aussi prodiguer des conseils à la jeune mariée. C'est aussi une occasion pour les coépouses de se faire des boutades amicales et aux différentes ethnies de s'attaquer mutuellement. Cette rivalisation de la tradition pendant les cérémonies de mariage répond à la dynamique de la renaissance culturelle prônée par les autorités. Une dynamique qui a pour objectif ultime le changement de mentalité permettant d'accélérer le développement économique et social de notre pays. Ce changement de mentalité permettra ainsi d'aboutir à une modernisation sociale porteuse de valeurs positives devant permettre à nos sociétés de retrouver leur repère d'antan.